إن قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العفو والصفح عن الناس باب الذي بياني أنا ثم تنيا زمامي عفوة والصفح كما كودك كودكي عن الناس جمتعد فأفو وصفه حتى يأتي الله بأمره Allah ta'ala ya umarni da waɗannan abubuwan guda biyu malamai sun ما لم اللغة ما لم suluki da al'afu da asafu shin ma'anonin su ma'anar su ɗaya ne ko ko da bambanci tabbas ƙauli rajihi akwai bambanci tsakanin su to wanne yafi malamai suka ce asafu ya fi al'afu lafazin asafu ya fi al'afu in an ce in aka ce safuha in aka ce safuha ko safaha ya kau da kai idan kana son ka gane safuhun da afuwun malamai suka ce kamar mutum biyu ne suna zaune a wuri ɗaya sai wani ya zo wucewa sai ya taka afuwun sai fungun sai ce haba malam ya zaka kana ji kana taka ni ya ce a wallahi ban sani ba ya haƙuri sai ce wallahi ba komai da Allah na gode afuwun kenan amma safuhun in an taka shi shi ba zai ma nuna an taka shi ba kamar ka taka ni <laughs> a ba komai ba komai safuhun kenan saboda haka as-saffu fawqa al-afwi as-saffu fawqa al-afwi as-saffu yafi al-afwi mun gane ai to dukkanin su sufofi ne da Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallama afuwun ne shi yasa shi yasa shi yasa alfazaji yace yace afuwun an zallati hatta ka'annahu sawa'un alaihi man yuti'u wa man ya'si عفو عن الزلات me yafiya ne ga wanda ya zame ya aikata abin da ba daidai ba hatta ka annahu sawa'un alaihi man yuti'u wa man ya'si har ya zama da mai saba masa da mai biyayya gare shi suka kusan su zama daya al'afu kenan da as-saffu eh حدثنا عبد الله بن وهب بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة الإمام شعبة شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة وتب يهودية سبود صوت كان النبي صلى الله عليه وسلم تكاوم النبي صلى الله عليه وسلم بشاة وتتنكي مسمومة أتت أنسى متى قويز مسمومة أقوي سم أتت أقوي قويز أتت فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئتي malamai suka ce daga nan wannan hadisin na tabbatar na akwai fikihu da yawa fikihu na farko samahatuhu sallallahu alaihi wa sallam saukin kan annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan na biyu annan nabi su sama yaqbalu alhadiyya annabi sama yana karɓan kyauta in an masa kyauta yana ansa sannan kuma na uku jawazu qabuli hadiyatil kafir ko jawazu qabulil hadiyyati min al-kafir ya halasta a ba ka kafiri ya maka kyauta ka ansa in kafiri akwai kafirai da yawa muqawqis na misra ko ya ma manzalla sun sama kyauta manzon sama ya ansa amma wannan ba hujja bace fa lokacin campaign lokacin wancan wancan zamanin da aka baro a Najeriya sai mutum a ce an bashi kaza an bashi kaza sai ce annabi ma ya karbi kyautar kafiri a wannan ai ba ai shi muqawqis ba kamfen yake ma manzo Allah sallallahu ba ya san manzo sama ya wuce da sanin sa ya bashi kyauta ne dan zaman lafiya neman zaman lafiya yake da manzo Allah sallama. shi yasa ya ba manzo sama kyautar waɗannan abubuwan an ce ya bashi Mariya ya bashi Mariya tilkiyya radiyallahu anha wadda ne sun yi sadaka da ita ta haifa masa Ibrahim sannan kuma ya bashi taguwa sannan kuma ya bashi alfadara an faɗi haka ko to an ce hadda wata riga ma ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan na nuna haka sannan a nan bangaren hadisin na nuna mana annan nabi sama la ya'lamu al-ghaiba annan sama bai san gaibu ba walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaqtartu min al-khair wa ma massani yasu da na san da na san gaibu da na yawaita alkhairi wama ma ya su'u da wani abu da ake zuwa da shi a cutar da ni da shi da bai same ni ba ka akala min ha manzo sallama ya ci fa ji a biha sai ga ta an zo da ita manzo sama ya ci haka mala'ika jibril ya zo ya sanar da shi amma ya riga ya shiga bakinsa kun san kuma yadda poison yake Allah raba mu da shi shi kenan sai da ya cutar da manzo Allah sallama shi yasa akwai akwal da aka samo cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuti akwai ruwayoyin da suke faɗin cewa manzo sallama ya rasu ne an kace shi akwai wani kaulin ba da ake cewa matan nabi sama shahidan annabi sama shahada yayi duk da matsayinsa ya wuce matsayin shahada to duk dai ana koma zuwa ga wannan ashatul masmumat wannan tinkiyar da ya ci wadda aka sa ma poison aka sa ma guba faji a biha sai aka zo da wannan baiwa aka zo da wannan bai bayahudiya faƙila sai wasu suka ce a cikin sahabban annabi sama ala naqtuluha ya ma'aikin Allah mu kashe ta mana kawai aradat an taqtula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaifa la naqtuluha qala la annabi sai ya ce ka ku kashe ta qala Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yace fa ma ziltu a'rifu hafi lahawati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ban gushe ina ganin wannan naman da annabi sallama ina jin alamun haka a rayuwa annabi sallama fi lahawati rasulillah sallama a gandarsa saman bakinsa ya shafi saman bakinsa har ya cutar da saman bakin annabi sallama idan manzo sama yana magana ana ganewa cewa wannan poison ɗin da ya ci akwai lokacin da mamman zai sama in bai da lafiya sai ya ce yana jin wannan guba tana taso masa to guba tana nan in ko kaga ilimin guba ake yi fa yi mana ilimin guba sai a ce wannan farfesa ne na guba amerika tana da wani tana da wani a ƙarƙashin tentagon a ƙarƙashin tentagon ɗinta tana da wani tana da wani department kawai na tana da guba guba kawai ake shiryawa ya za a fesa ma duniya guba to sosai guba hissan ba ma'anan ba bayan kuma tana da sauran gubobinta wanda suke ma'anawiyat to akwai kuma hissiyat Allah ka raba mu da sharrin su to to kun gani wannan hadisin yana nuna yafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kai aka maka haka kana da iko a matsayinka na shugaba me kake tsammanin za ka yi wasu fa juyin mulki suka yi niyya yi sai a ce hukuncin su kisa reasonable offense in mutum ya niyya juyin mulki kawai lahira zai tafi yi niyya yin juyin mulki aka kama shi to wannan kashe annabi sallama ta yi niyyar ta yi sannan wannan hadisin na nuna mana bakar gaba da ke tsakaninmu da waɗannan alƙiradatu wal khanaziru din abadatu baguti ku duba abin da suka yi yan kwanakin nan a al-masjid al-aqsa aradu ihraqahu kullahu sun so su kona masallacin baitul maqdis gabaki daya wasu ku duk ba su bin abubuwan duniya satin nan wannan satin sun so su kona masallacin baitul maqdis gabaki daya sun cin na wuta a wurare da yawa dama sun taɓa yin haka shekaru kusan arba'in da suka wuce sun taɓa kona masallacin har sai da mimbarin da ake mimbarin da ake hawa ana ce masa mimbaru salahuddin al-ayyubi sai da suka kona shi kone kusan rabin masallacin da ya kone to haka suka sake yi wannan kara kuma duniya tana ji majalisar ɗinkin duniya ba za ta ce komai ba amerika ba ta ce komai ba in ma an tafi taro a majalisar ɗinkin duniya da wasu laraba ko musulmai za su miƙe su ce a tsine ma abin da isra'ilawa suka yi sai amerika ta ɗaga hannu ce sai dai a tsine hadda a tsine ma filas tsinewa ba kawai fa akwai wata shekara wani abu ya taɓa faruwa larabawa da suka haɗu suna da alƙimmal arabiya ko suna da alƙimmatul arabiya ta shekara suna yi ta duwalil arabiya ana shirya tarurruka akan filastin akan waye aka bi a shekarar za a yi shekarar ma amerika ta ce ba ta yi da'a wannan taron ba karbawi ya ce dama abin da muka saba yi shine mu haɗu mu shasha shayi ma haɗu da juna wasu su ɗanyi hawaye na munafinci shi kenan sai mu watse abinda muka iya yi kenan to banan ma an hana mu mai wannan mu sha shayin nan shi kan shi shayin an ce bana kan me to kage yahuda wannan so daga bakar gaba da ke cikin zuciyar ba yahudi a game da mu ba karama ba ce sai za ka yi mamaki ga musulmi na koyi da ba yahudi hadisi dai al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a matsayin yafiyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam haddathana Muhammad ibn Salam qala حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر سجدنا عبد الله بن الزبير على وقت اللي زما خليفة kun san kun san kun san malamai suna lissafa Abdullah ibn Zubair a cikin al-khulafa a cikin shugabanni da aka yi na musulunci saboda ya samu mubaya'ar mutanen mutanen kufa mutanen iraq wani bangare na iraq sun masa mubaya'a sannan ba ba magana hijaz ake ba maka da madina duk ya samu sun masa mubaya'a kafin marwan ibn al-hakam ya zo ya kashe shi kuma ya hau mulki Allah shi kyauta ya ce ya ji shi ya kulu alal mimbari yana faɗi akan mimbari yana cewa hudil afuwa wa urfi wa a'rid anil jahili yana jawo wannan aya yana cewa Allah ta'ala yana cewa hudil afuwa kai riko da yafiya ka zama mai yafiya wa urfi sannan ka zama mai ba da umarni mai yin umarni da abin da shari'a take so abu mai kyau ka yi umarni da shi sannan wa'arid anil jahilin masu wauta daga cikin mutane su kuma ka kau da kai daga barinsu suna nan إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لا نبتغي الجاهلين سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين تو ما سوى وتاكينا الجاهلون نبا أنا نفن غير العالمين بقى أنا نفن السفهاء واواي وان با ابن سوك اي سي ووتا مي علمي ما زي إذا زما جاهلي ان يزما مي ووتا لا يعلم الا السفه قال سيتي والله ما امر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس يتي والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس والله تالله بأي ألا نارن إيدا ألا بأي أمرني دا وطن من أم أقوبا أي ركو سوء إلا من أخلاق الناس فاتي سيزا زمدا قتشن تبيعون متاني والله لآخذنها منهم ما صحبتهم والله زن شقبد ركو دا وطن ɗabi'un ma sahibtuhum matukar ina tare da mutane nan yana magana akan waɗanda suke cewa ba su yadda da halifancinsa ba suke neman su yaki da shi yace to zai ɗabbaka waɗannan kyawawan ɗabi'un guda uku a kansu domin nan a shehu sa'adi a cikin tafsirinsa tafsirul karimin rahman fi tafsirul kalamin mannan yana cikin malaman da suka kyauci tafsirin wannan ayar wanda suke da shi su je su karanta a cikin ku za su ga yadda ya bayanai masu ban sha'awa na fito da hukunce-hukuncen akhlaq a game da wannan ayar. mun gane ai sannan kuma mun san wannan ayar ita ce aka karanta masa yadda al-Imam al-Bukhari bai kawo hadisin a wannan babun ba amma ya fitar da shi a cikin sahihinsa ko lokacin da wani ba kauye ya zo ya zo madina ya samu dan uwansa ya ce ara anna laka wajhan inda hadha al-amiri yace naga kana da fuska kana da matsayi a wajen wannan shugaban da Allah ka dan yi mini isu ka dan shiga gaba na ka dan hada ni da shi ina da wasu jawabai da zan masa shi kenan ashe wauta zai je yana shiga aka ya haɗu da sayyidina Umar yana ganin sayyidina Umar sai ya ce wallahi innaka la tu'tina al-jazal sannan wala tahkumu bainana bil adl yace wallahi la tu'tina al-jazal ba ka ba mu abin da ya cancanta a babu kai azzalimi ne kuma ba ka mana hukunci na adalci sai na umar ya fushata shi dan adam ne man ba falam yaghdab fa huwa himaru ka bata maka rai kace a ba komai kawai a bata maka rai zai baka damu ba ka zama jaki in ji al-imamu amma mani su yusbir fa su yasbir fa huwa kalbun don aka ba ka kuri ki hakura ka zama jakari ka ga wanne fi? da damuwa duka biyan ko Sai sayyidina umar fa arada umar an yaqa alaihi sayyidina umar fa yi niyya cakumo shi da masa ladabi wannan sahabi da ya ga haka wanda shi ne ma wancan ba ƙauyen isu Ke ce ya amiral mu'minina إن الله تعالى يقول في كتابه العزيز خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين يجاولنا آية يشي فوالله ما جاوزها عمر شي شنارن إذا ألا إن جاولنا آية سيدنا عمر بيوشي تبع وكان وقافا عند كتاب الله سيدنا عمر إن إني خجامس آياته قاقما دش زيد آية لكا جاو آية شي شي kaga ba za a jama mutum aya khudil afwa wa amr bil urfi shikenan kuma ya ci gaba da matsuwa ba ana rike shi na kale ne akwai damuwa to yafiya haddathana muhammad ibn salam qala akhbarana muhammad ibn fudayl ibn ghazwan al-laythi an dawus an ibn abbas dawus tawus almajirin ibn abbas qala qala rasulullahi sallam annabi sama ya ce allimu wa bash wa allimu ku karantar da mutane ku karantar da mutane kada Allah ya baka ilimi ka boye wa sannan a wajen karantarwa ku riƙa sauƙaƙawa wala tu'assiru sannan ka ku riƙa matsa ma mutane ku rika sa musu tsanani ta yadda kuma ba za su iya addinin ba shi yasa ana son taysiru ta'alim a sauƙaƙa koyarwa ɗurku tadiris ɗin an ta kuna mu yassara su zama masu sauƙi a wajen bayani da yadda mutane za su fahimci yadda za su yi aiki ya kasance mu yassara a sauƙaƙa ma mutane wa iza ghadiba ahadukum falyaskut idan ɗayan ku hushi ya zo masa to ya shiru domin in ya ci gaba da magana abubuwa za su zo abin nan zaka idan mutum ya hushi to shi ya shigo ya kame wannan kamewar za ta taimake shi shi sa in tsaye yake zauna kuma akwai hadisin da ya zo da in tsaye yake zauna in zaune yake kwanta ya kishin gida wannan zai sauƙaƙa masa hushinsa sannan hausawa suka ce idan ran mutum ya ɓaci to ya fara ƙirga ya fara ƙirga da hannu kawai kaga kafin ka gama ƙirgan na ai hushin ya tafi hikima ce hmm? sannan akwai hadisi amma hadisi ne da'ifi cewa wanda ya hushi ya alwala domin hushi daga shedan ne daga wuta shi kuma shedan an halice shi daga wuta ne ba kuma abin da yake kashe wuta sai mai ke ruwa so da kan kafa fusata to ka je ke alwala shi dan ne shi kuma shi dan dan wuta ne ko babanta to shine sai amma hadisi ne za'ifi sannan kuma akwai hadisin bukhari da wasu malamai ba shi kadai ba na isti'aza mutum in yi hushi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim baki daya a'udhu billahi minash shaitanir rajim to hushin zai tafi masa babu limbisati ila nashi babun da zai yi bayani akan alimbisati ila nashi buɗaɗa ma mutane ka zama mai sauƙin hali ya zama ka ka zama mai saurin sabawa da mutane in bisat nan ma'anoni uku ko in bisatul wajihi ko in bisatul jambi ko aljanib ko in bisatul yadi in bisatul wajihi ka zama mai sakin fuska in bisatul janib ka zama duk wanda ya zauna da kai sai ka saba da shi ba mutum ya zauna da kai zungu, za ce ya sunan shi ya ce eh, ban ma fa san sunan shi ba fa wannan ba ɗabi'an mummuni ba ce المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف mummuni ana sabawa da shi in ya zauna da mutane zai saba da shi ya san sunansu ya san me yake daɗaɗa musu rai ya san me yake fusata su ya aikata abin da zai daɗaɗa musu rai a cikin yadda Allah sannan ya kauce ma abin da zai fusata su a cikin yadda Allah mun gane in bisatul wajhi ke in bisatul janibi kenan sannan sai in in bi shatul yadi ka zama mai badawa mutum ya zama mai kyauta ya zama mai miƙawa shi ne bari mu karanta hadisi dai duk da malam Abu Nasir ya ce lokaci yayi haddathana Muhammad ibn Sinan qala haddathana Fulayh ibn Sulaiman qala haddathana Hilal ibn Ali an Ata ibn Yashar qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As fa Aba'u dan Yasar tabi'i ne yana cikin manya-manyan tabi'ai yace na gamu da sahabi Abdullahi bin Amr al-As radiyallahu ta'ala anhuma mun san Abdullahi bin Amr al-As mun san sa yadda yake da ruku da ai ibada mutum ne mai san ibada saboda san ibada sama ma baban shi ya masa aure bai kula da matar ba fa qultu sai na ce masa akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tawrati ce ka bani labarin siffar annabi sallama a cikin attaura wannan mun karanta a cikin ashma'il muhammadiyya in ba ku manta ba qala shi yace ajab yace kwarai da gaske zan baka ku labari wallahi innahu la mawsufun fi at-taurati ba'd sifatihi fi al-qur'an lalle tabbas Allah ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura irin yadda ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al-qur'ani so daga wasu sufofin annabi sallama suna nan a cikin attaura kamar yadda suke a cikin alkur'ani na inna النبي إنا أرسلناك bashirin wa ونذيرا wannan ayar ya ayyuhan Nabiyu ya kai annabin Allah inna arsalnaka lalle mu mun aike ka shahidan zaka zama mai shaida kai ne mai shaida na karshe daga shaida annabi sai shaida Allah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا saboda kamar sama shine shahidun alaina shi kuma shaidar shi Allah ne zai yadda da ita ya ce tabbas haka yake Allah ne zai masa shaida wa kafa billahi shahida kenan wa mubashiran sannan siffar annabi sallallahu alaihi wasallam mai bishara ne manzon sama yana bishara baya koran mutane shi yasa khawarijawa da mu'tazilawa makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ba tausayi da yan shi'a masu kowa mutane daga musulunci masu afkar da mutane cikin wuta da mutum ya zunubi sai su ce kawai wuta ba wata kofa kuma da za a bude ma mutum wannan duk shine ita ce fitina da ta kai waɗannan ƙungiyoyin uku bala'i rawafid ɗin shi'a shi yasa sharaɗin su dole wanda zai zama shugaba sai ya zama ma'asu ne wannan ƙarya ne kawai a zo ana lissafa abin da ba shi a duniya fi alamin laukaniyati wal khayalat ka ce sai mutum ya zama ma'asumi sannan zai zama shugaba yanzu ka ga Khomeini shi da yake yana da wayau da ya zo zamaninsa sai ce to wilayatul faqih a samu wilayatul faqih sanda dai ma'asumi bai zo ba to yanzu a samu wilayatul faqih akan wilayatul faqih ba ake tafiyar da kasar Iran din nan da kake ganta tana ta jawo bala'i a duniya wilayatul faqih sai yasa shi an cin sun aje shi gefe guda to da mu'tazila da khawarij ba yafiya Allah bai yafiya kawai shi kenan da mutum ya zunubi sai a ce shi kenan wuta kawai kuma in ya shiga khalidan mukhalladan wannan ina tausayi ina sifa ar-rahma ta Allah ar-rahmanu ne Allah ar-rahimu ne Allah Allah al-ghaffaru ne al-ghafuru ne qabilu tawbi ne at-tawwabu ne shike ne sai a ce babu babu yafiya to ci sufofin manzon sama akwai mubashshir ne na bishara wa nafiran sannan a gefe guda manzon sama yana gargadi kan mutane su halaka kar su shantake shikenan sai kuma mutum ya ji ana cewa akwai bishara shikenan sai ya dauki wannan kuma kawai shikenan ya dauka ita shagali ita ta sharholiya a akwai nazara akwai bishara to wannan ayar kacu kan inda tana cin attawa tana cin attawa wa hirzan lil ummiyina sannan a cikin attaura an ce annabi sallallahu alaihi wasallam an siffanta shi hirzan lil ummiyin kariya ne shi ga ummiyai ummiyai waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba suna rayuwa kamar yadda mahaifansu suka haife su shine ummiyai nisba ne zuwa ga um an ya'ishu kama waladatu ummuhu kaifa talidu al um waladaha taliduhu jahilan ko wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an to shine ummiya din ai to annabi sallama Allah ya sanya shi ya zama kariya ga ummiyai haka yake a rubuce a cikin attaura anta abdi wa rasuli a cikin attaura aka ce kai ne bawa na kuma kai ne manzona kal mutawakkila Allah ya ce na kira ka da suna almutawakkil mai dogaro ga Allah sifar manzo Allah sama ce almutawakkil a cikin a cikin attaura laysa bi fazzin manzo Allah sama ba fazzu bane alfazzu shine wanda ke fito da mugayen maganganu a bakinsa in aka ɓata mashi rai ya rika a shariya yana zagi shine alfons sannan wala ghali sannan a mu'amalarsa ba mai kaushi ba ne alfazzu yarjiu ila alfaz na koma zuwa ga allafizza abubuwan da ake fitarwa sannan gilza na fitowa ne a wajen mu'amala ta aiki wala sakhadin fil aswaqi sannan annabi sallallahu bai kasance mai ihu a kasuwa ba sakhab ana amfani da shi da sadun sannan ana amfani da shi da sinu ko ka ce sakhab ko ka ce sakhab ihu mutum ya je kasuwa na shi yasa musulmi ba siffan musulmi ba yana ihu ba ce musulmi ya ihu ba wala sayyi'ati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya tunkuda mummuna da mummuna a'a yadfa usayyi'ata bil hasanati kenan in an masa mummuna shi yana sakawa shi shi ya ishu ma'an nas kashajari ko kashajarati yarmunaha bil hajri wa taruddu alaihim bis samai haka ake son ka rayu da mutane ka zama kaman bishiyar lemu bishiyar mangwara kai yara sai su zo su cincirin do a gefanta yadda ka san ana mata rajumu kaman ta yi laifi ai ta jifanta in suka jefe ta da dutse ita kuma me take yi sai ta jefo musu mangwaro to haka ake son mutum ya rayu karin magana ne laraba suke cewa ish ma'an nasi ka shajara yarmunaha bil hajil wa taruddu alaihim bis samari mun gane ولكن يعفو ويغفر من ذا لسما يا كسن شينا يا فيا كمينا غافر تاوى ان كما سأبو كذو شي يا في مكة ولن يقبضه الله تعالى الله تعالى وذيك بغن شباء حتى يقيم به الملة الأوجاء هل سيامي كد الدين وان ديك كركتتشي أي أن السماء يا ذي تغدى متنسنا كان كركتتشان الدين مني وأن النبي صلى الله عليه وسلم دشي الله زي مي كد bi an yaqulu la ilaha illa za su rika cewa la'ilaha illallah. illa wa yaftahu biha a'yunan umiyan sannan kuma za su rika buɗe idanuwa makafi idanuwan da suke makafi to mabiyan manzon sama za su rika bude idanuwansu ummiyan nan fa su ko za su da suna buɗe idanuwan mutanen da suke makafi nan makafi ba ana nufin wanda ba su gani ba wai jahilai wa azanan summa sannan da kunnuwa waɗanda suke kurame waɗanda da ba su jin gaskiya sai ka ga mutum ya da yana jin gaskiya sannan wa quluban gulfa sannan da zukata waɗanda suke a kulle wannan duk sufofin manzan sama ne suna cin at-tawra fa suna cin at-tawra amma ba waɗanda ya kai yahudi kin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma koyewa waɗannan sufofin الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عبد الله بن سلام يقول والله ناف سنة عن النبي سلام في ذي ذنك سنة أنا لو أنت أنا إلى فارق جربا من سمع أنا أبكي إذا تعرض الشيبة أما من ذل سلام الله يعرف ليش أشين التوراة كم سبحان سبحان سبحان زابا كم قلنا حديث هنا نونا منا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صوت كي mai saurin sabawa da mutane mai sakin ma mutane jiki mai sakin ma mutane fuska sannan manzon Allah sallama ba mutum bane mai kaushin hali mun gane ai in nan ce fa baka da kaushin hali ba ana nufin ka zama dolo bane eh shi kenan sai a zo a gaggaya maka magana kuma kai shiru. ka ce ka gode ko kuma shugaban da za a sace kudin al'umma ya ce Allah ya isa me yasa ya zama shugaba in shi bai isa ba ai saboda ya isa ne aka naɗa shi saka duk wanda ya sata a yanke mai hukunci